yayin da ake ci gaba da musayar yawu dangane da kalaman tsohon gwamnan kano dr abdullahi umar ganduji kuma shugaban jam'iyyar apc na ƙasa da ya batun cewa yana kira ga gwamnan kano abba kabir yusuf da ya watsar da jam'iyyarsa ta nnpp ya kuma dawo jam'iyyar apc domin dai kano ta kasance jam'iyya ɗaya ce ke mulki al'ummomi musamman ma dai magoya bayan ɓangarorin biyu na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da kiran na Ganduji. An dai shafe sama da shekaru takwas ana hamayya mai zafin gaske tsakanin jigajigan siyasar Kano biyu tsohon gwamnan na Kano Dr. Rabi Musa Kwankwaso da kuma magajin nasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje tsohon mataimaki na musamman ga shugaban majalisar dattawan Najeriya kuma ɗan siyasa a jihar Kano Bashir Hayatu Jintili ya ce dama siyasa kasuwar bukata ce ya ce sulhu alheri ne a addinin musulunci kuma babu abin da ba zai iya faruwa ba a sha'anin siyasa domin kuwa ba a yin ta domin addini sai don bukata bashir jantile ya ci gaba da cewa tsaka mai wuyar da ganduje ke ciki ta sa yake son a yi wannan majar saboda jam'iyyar da ta kwaci mulki a hannunsa ko kansila ba ta da shi a cewar bashir jantile ya ce idan kuma shugaban ƙasa ne ya nemi a yi wannan haɗewa to ya sani ba a yin dole a sha'anin siyasa ya kyale kowa ya yi ra'ayinsa ya ce a ra'ayina ina ganin wannan haɗewa ba za ta yiwu ba ba za a ɗauki dogon lokaci ba za a koma gidan jiya bashir jantile ya ci gaba da cewa wa kake so kwanku sai sake yadda da shi a gandu jiya? domin kuwa ba su yi masa daidai ba a lokacin da suka yi mulki a kano haramun ne dai a addini so ya sake baiwa gandu da amana a rayuwarsa a cewar bashir jantile ya ce da zarar an kuma haɗewa an kashe dimokuraɗiyya baki ɗaya kenan domin kuwa babu adawa ballantana ƙalubale a kalaman na Bashir Jantile. Tsohon gwamnan na Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduji kuma mai rikon shugabancin jam'iyyar APC ta ƙasa ya gayyaci gwamnan na Kano Abba Kabir Yusuf tare da jama'arsa da cewa ƙofa a buɗe take su shigo jam'iyyar APC. Ganduja na wannan ne a daidai lokacin da yake ganawa da 'ya'yan jam'iyyar ta APC a Kano a Alhamis nan. a zuwan farko da tsohon gwamnan ya yi tun bayan saukarsa daga gwamnan Kano a shekarar da ta gabata. Dr. Ganduje ya ce lokaci dai ya yi da ya kamata gwamnan na Kano Abba Kabir Yusuf ya watsar da jam'iyyarsa ta NNPP ya kuma shigo jam'iyyar ta APC domin dai cimma muradin da ake nema a kalaman na Ganduje. kai tsaya ma dai a yi ta kare muna kira da babban murya gwamnan jihar kano da jam'iyyarsa ta nnpp ta narke ta shigo jam'iyyar apc muna kiransa yayyo sauri ya taho a guje jam'iyyarsa ta nnpp ya aje ta waje ɗaya ya yadda ta can waje ɗaya ya taho ya shigo jam'iyyar apc jihar kano ta fi kowace jiha ba shugaban ƙasa ƙuri'u har ya zama shugaban ƙasa duk da dai muna da ɗan takarar neman shugaban ƙasa a wannan jiha tamu to a sakamakon haka muka yanke ƙuduri domin mu riƙe wannan kambu namu mun buɗe ƙofar mu domin sauran ƙananan jam'iyyu su shigo wannan jam'iyya tamu kai hamma da manyan jam'iyyu muna roƙon su su shigo wannan jam'iyya tamu ta APC kai tsaya ma dai a yi ta ta ƙare muna kira da babban murya gwamnan jihar Kano da jam'iyyarsa ta NNPP ta narke ta shigo jam'iyyar APC. Muna kiransa yayyo sauri ya taho a guje jam'iyyarsa ta NNPP ya aje ta waje ɗaya, ya yadda ta can waje ɗaya, ya taho ya shigo jam'iyyar APC. muna tabbatar masa cewa za mu ba da yanayi mai kyau za mu yi masa shimfiɗa ya shigo wannan jam'iyya wacce take shugabanta na ƙasa mutumin kano ne kuma wannan mai magana ne wannan zai ƙara bunƙasa wannan siyasa tamu a jihar kano kuma idan allah ya yarda wannan jiha tamu za a yi zaman lafiya za a yi aiki na ci gaba domin allah ya ƙara ɗaukaka mu muna roƙon allah subhanahu wataala ya taimake mu domin mu cimma burinmu. Ganduje ya ci gaba da cewa a daidai wannan gaba da muke neman nasara lokaci ne ya yi da za mu watsar da duk wani bambance-bambance da ke tsakaninmu. Mu kuma ci gaba da gudanar da ayyuka ba dare ba rana domin dai ganin cewa jam'iyyar APC ta samu ƙarin mabiya a jihar Kano. Yana mai cewa ga masu sha'awar shigowa jam'iyyar ta APC musamman ma dai ga gwamnan na Kano za mu samar da yanayi mai daɗi wanda shi da jama'a sa za su ji daɗi. yana mai cewa jihar Kano jiha ce ta musamman wadda kuma shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ke alfahari da ita, don haka ne ma babu dalilin da za a ce za a ci gaba da irin wannan tafiya. Muna kira ga gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da ya watsar da jam'iyyarsa ta NNPP tare da garzayowa cikin jam'iyyar APC domin dai a gudu tare a tsira tare a kalaman na ganduje. To sai dai wannan na zuwa ne ƙasa da makonni uku tun bayan da kotun kolin tarayyar ƙasar nan ta tabbatar da cewa jam'iyyar NNPP ita ce ta lashe zaben gwamnan na Kano a wani yanayi da ake ganin APC ta rasa jihar Kano. To sai dai tun bayan faruwar wannan lamari wasu bayanai na ƙarƙashin ƙasa na bayyana cewa umarni ne da kuma tilashi na shugaban ƙasa ya tilastawa tsohon gwamnan na kano ganduje zuwa nan kano domin da ya nemo hanyar da za a warware duk wata badakala da ke tsakanin ɓangaren nasa da kuma ɓangaren tsohon mai gidan nasa a siyasance rabi musa kwankwaso yana mai cewa jam'iyyar apc a yanzu ta zo da sabon yanayin da za ta rungumi kowa domin dai a gudu tare a tsira tare a kalaman na ganduje